Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 sai kuma 60. Sai kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su hausa voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga na birnin Washington DC tare da sabon Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahaba a ba mu ɗanɗanon labaran. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 20 ne a ƙasashe hudu suke fuskantar kasar faɗawa yunwa idan ba a ɗauki mataki ba shugaban amurka donald trump ya yi watsi da zanga-zanga da ta ɓarke kan yunkurinsu na wargaza inshoran kiwon lafiya tsohon shugaban amurka barack obama ya shawarci magajinsa kamin ya sauka kan hanyoyi da zai tunkari barazana daga koriya ta arewa to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa kungiyar amnesty international ta ce cikin kasashe goma na duniya da ke take haƙƙin bil'adama har da najeriya a gidanin ta kisan gilla har yanzu tana nan ba a share ta ba a cikin tsarin mulkin kundin najeriya to wannan abin da wannan rahoto ya kunsa kenan gwamnan jihar niger cewa yi aikin gwamna bai yiwuwa daga ofis kurum to mai girma gwamna sai daga ina na lura zaman ofis bai yi shi sa na fito wannan ziyara na kana hukumomi in ji daga jama'a da kunnuwa na ba tare da an ce an ce ba kana muna da rahoton iyalan wani ban allah da su bakwai suka rasa rayukansu a jihar gombe kana grace alheri abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez jiya laraba ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan ashirin a ƙasashe hudu suna fuskantar kasadar fadawa yunwa idan ba hukumomin ƙasa da ƙasa sun ɗauki mataki na hana hakan aukuwa ba majalisar ɗinkin duniya ta ayyana sudan ta kudu da ƙasar somalia da yamal da kuma sassan arewa maso gabashin najeriya cewa suna dab da fadawa cikin matsanancin yunwa cikin watanni shida masu zuwa hukumar ta duniya tuni ta ayyana mutane dubu ɗari ɗaya ƙananan hukumomi biyu a jihar unity a sudan ta kudu suna fama da yunwa babban magatakardar na majalisar ɗinkin duniya ya ce ana buƙatar kuɗi dala miliyan dubu hudu da miliyan ɗari hudu kafin nan da ƙarshen watan gobe wato makonni hudu kacal daga yanzu domin ayyukan jinga shekarar baki ɗaya majalisar tana buƙatar dala miliyan dubu biyar da miliyan ɗari shida domin waɗannan ƙasashe hudu mr gutierrez ya ce a shirye majalisar ɗinkin duniya take ta fara aiki kan wannan matsala amma tana buƙatar kuɗaɗen kamun ta fara aiki cikin damuwa mr gutierrez ya ce zuwa yanzu dai majalisar ɗinkin duniya ta samu dala miliyan 90 kacal cikin wannan adadi shugaban amurka donald trump ya yi watsi da zanga-zangar da ta barke kan yunkurin na wargaza inshoran kiwon lafiya wadda ta kasance ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba obama ya samu zamanin mulkin mulkinsa mr trump a maganar da ya yi a shafinsa na twitter a daren talata ya ce gungun mutane da suke nuna fushinsu a taro da wakilansu 'yan republican a majalisa hakikanin gaskiya kuma galibi tsari ne na masu sassaucin ra'ayi abin takaici in ji mr trump fadar white house ta faɗa jiya laraba cewa shugaba trump zai gabatar da sabon ƙudurin da zai mai gurbin dokar inshoran kiwon lafiya da aka fi sani ko aka yi malakabi da obama kiya cikin makonni masu zuwa a lokacin hutun mako ɗaya da 'yan majalisa suke yi wakilai 'yan republican masu yawa sun gamu da fushin 'yan mazaɓinsu a tarurrukan da suke yi masu zanga-zanga suna bayyana fushinsu a kan yunkurin da wakilai 'yan republican suke yi na shekara da shekara-shekara na ganin sun rusa dokar inshoran kiwon lafiya da obama ya zartar a halin da ake ciki kuma kuri'an neman jin ra'ayin jama'a ya nuna farin jinin shugaban na amurka ya tsaya kan kashi 40 cikin 100 mafi karancin goyon baya ga sabon shugaban kasa duk da haka magoya bayan shugaba trump suka ce duk da rudani a sabon gwamnatin sun gamsu da aikin da shugaba na amurka ke yi a halin yanzu kusoshi biyu a majalisar ministocin shugaban amurka donald trump din suna mexico da zammar kwantar da hankalin kasar game da damuwa da kuma fushinta kan sabbin manufofin amurka game da mexico sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma ministan tsaron gida john kelly yau alhamis ake sa ran za su gana da shugaban mexico enrique peña nieto da ministocinsa a mataki da ake jin shine na farko a jerin ganawa tsakanin manyan jaman kasashen biyu waɗanda za su fi mai da hankali kan wato safarar miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun shige da fice yana da muhimmanci ganin shugaban na amurka ya aike da ministoci biyu zuwa mexico a farko farkon kama aiki in ji kakakin fadar white house sean spicer jiya laraba wannan ya nuna alamun irin kyakkyawar dangantaka da kasashen namu biyu suke da su jiya laraba kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci ministan harkokin wajen mexico luis vidigre yana cewa mexico ba za ta amince da shirin shige da fice na kashin kai kuma ba za ta yi wata wata ba wajen kai batun gaban majalisar ɗinkin duniya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc tsohon shugaban amurka barack obama ya shawarci magajinsa kamin ya sauka cewa ya nemi goyon bayan china wajen shawo kan koriya ta arewa game da shirin nukiliyar kasar kamar yadda wani tsohon jami'in gwamnatin obama john wolfethal wanda yake da masaniya game da batun ya faɗa wolfethal ya ce a wata ganawa tsakanin tsohon shugaban na amurka da mr trump ya gaya masa cewa tilas sabon shugaban ya tunkari barazanar nukiliya da makami masu linzami daga koriya ta arewa kamar yadda mr wolfethal ya yi bayani gwamnatin obama ta gabatar wa trump zaɓi biyu wajen tunkarar barazana daga koriya ta arewa na ɗaya ta wajen gudanar da shawarwari da ƙasar kai tsaye ko kuma a ƙara matsin lamba kan koriya ta arewa da matsawa uban ɗakinta wato china lamba murya amurka ta nemi majalisar tsaron ƙasa ta ba ta takaitaccen bayani kan manufofin sabuwar gwamnatin kan koriya ta arewa amma har yanzu ba ta samu amsa ba Mr. Wolfathal ya dai ya rike mukamin hadmi kuma babban darakta kan kayyada haifan makaman kare dangi a majalisar tsaron kasa. wata tawagar wakilan majalisar dokokin amurka da ta dawo daga ziyara da ta kai kasar cuba ta ce shugaban kasar raul castro ya nuna shawarar ci gaba da aiki domin inganta dangantaka da amurka duk da alwashin da shugaban amurka na yanzu donald trump ya yi na canza alƙiblar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu sanata patrick leahy wadda ya juma yana da'awar a ganin an inganta dangantaka tsakanin amurka da cuba ya ga manema labarai jiya laraba cewa castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki kan sauye-sauye a kasar ta fuskar kasuwanci sanata leahy ya kara da cewa shugaba castro ya baiwa tawagar kofin jawabi da ya gabatar cikin watan jiya a jamhuriyar dominican inda ya ci gaba da bayyana sha'awar aiki da shugaba trump a shekara ta 2014 ne tsohon shugaban amurka barack obama da raul castro suka fara daukar matakai na sake dawowa da dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan da amurka ta tsinke hulɗar eh, jakadanci da kasar a shekara ta 1961 mr obama ne shugaban amurka na farko cikin shekaru 88 da zai kai ziyara zuwa habana cikin watan maris da yi na bara labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun take haƙƙin bil'adama da ake zargin wasu ƙasashen duniya da ko hada Najeriya. Ga dai Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam Amnesty International ta zargi jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda na Najeriya da musguna waɗanda suke tuhuma ta hanyar azabtarwa don samun bayanai. A rahoto mai shafi 409 na shekara 2016 ƙungiyar ta ce azabtarwa da jami'an tsaro ke yi kan kai ga mutuwar waɗanda suke tuhuma. shugaban kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a afirka ta yamma awal musa rafsanjani ne ya jagoranci gabatar da rahotannin ya yi ƙarin haske wannan rahoto ina nan ya nuna mana kan cewa har yanzu akwai wasu dokoki da najeriya ya dace a ce ta sa hannu don a gyara haƙƙin bil'adama da walwalar jama'a har yanzu ba a sa hannu a kai ba wannan rahoto kuma ya nuna mana kan cewa har yanzu gwamnatin najeriya musamman da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ba su daina take haƙƙin bil'adama ba wannan rahoto kuma ya nuna mana kan cewa har yanzu mummunar aƙidan nan ta kisan gilla har yanzu tana nan ba a share ta ba a cikin tsarin mulkin kundin najeriya to wannan abin da wannan rahoto ya kunsa kenan ila yau kungiyar ta soki 'yan sandan nan masu farautar 'yan fashi da aka fi sani da sas da saba 'yancin jama'a ta hanyar kama mutane barkatai jami'in hulɗa da manema labarai na amnesty international nigeria isa sanusi ya yi tsokaci abin da muke cewa shine sojoji idan an tura su suna amfani da ƙarfi da ya wuce kima kamar rikicin nan da ake na boko haram mun duba kuma mun gano akan cewar wannan rikici duka bangarorin da suke fafatawa a shi suna aikata kuskure dangane da haƙƙin biladama sannan mutane miliyan biyu wannan rikici ya raba su da muhallinsu babbar matsala ma shine waɗanda suke zaune a sansanonin nan suna rayuwa ne a cikin hali na galabaita kwanakin baya wata ƙungiya ta yi bincike ta gano ana cin zarafin mata da suke zaune a irin waɗannan wurare kuma an yi ta samun rahotanni na yara ƙanana da yunwa take kashe su ya kamata a tashi tsaye akwai lalle matsala ta yunwa da matsanancin hali na rayuwa ta fannin kiwon lafiya da ilimi an samu matsala kuma ya kamata a mai da hankali a ga cewa an dawo da waɗannan mutane da rikicin boko haram ya shafa mutuncinsu. amma ga jakadar ƙasar faransa a najeriya dennis gawa wanda aka ba da rahoton a idanunsa yana mai cewa i noticed that some days ago a governor said about the killings that over the last 30 years nobody has been sentenced or even prosecuted for those killings ambassador dennis gawa ya ce kwanaki wani gwamna ya ce sama da shekaru talatin kenan ake yawan kashe-kashen mutane a najeriya amma har yanzu ba a taɓa kama kowa ba wannan yana nuni da cewa akwai abin da ba a yi daidai saboda haka shawara ta a nan shine a fito a tsayin daka wajen tabbatar da doka da oda domin a kare wa mutane haƙoƙinsu ko da yake a lokacin ɗaukan wannan rahoto mahukuntan najeriya ba su mai da martani ba amma ƙungiyar ta nuna damuwa ga yadda 'yan ta'addan boko haram ke kashe mutane da jefa mutum fiye da miliyan goma sha hudu cikin galabaita a yankin arewa maso gabas madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria mubiya ta kano mu shige naija sun dau mulkin kai ba wani ja daga batun kare haƙƙin bil'adama sai ran gadin da gwamnan jihar Niger ke yi a ƙananan hukumomin jihar gaba ɗayansu da niyyar hubbasa domin samar da ababen mawa rayuwa ga mustapha nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton A lokacin da tawagar gwamnan ta isa fadar mai martaba sarkin Kagara Alhaji Salihu Tanko ga abin da ya shaida wa sarkin mai mataba abin da ya kawo ni na lura zaman ofis bai yi shi sa na fito wannan ziyara na kana hukumomi in ji daga jama'a da kunnuwa na ba tare da an ce an ce ba bukatunsu kuma alhamdulillah Allah ciki ikon shi je mun yi wushishi mun yi mu'amala mun yi bayani da talakawa sun ga mana kokensu kuma na bada da umarni tun jiya a zauna a fara aiki a yau ina son kafin gobe ko jibi a ji fara aiki. To sai dai a ɗaya gefen na ji ta bakin wasu mata da ke zaune a garin na Kagara game da halin da suke ciki. Jummai matsala mu gaskiya muna da matsaloli muna neman taimako mm, wurin gwauna. Eh, muna sa a koya muna sana'o'i muke kula da yara da makarantar yaran mu da wani hidima na yaro duk ya koma hannun mace to muna neman taimakon shi. Habiba Halidu muna san yadda Allah ya taimake shi ya taimaka mana don matsaloli a mata ya yi yawa an mana wasu dabaru an ce ka za mu ga canji ba abin da muka gani har zuwa yanzu mun ji daɗi a ziyaran ga sosai amma ya taimaka mana yawanci ga yara na makarantar ga shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar niger honorable gambo tanko ya ce akwai buƙatar gwamnan jihar Niger ya sake kai masu ɗaukin tallafin kuɗaɗen da wasu ƙananan hukumomi za su samu sukunin biyan albashi da ma gudanar da wasu ayyukan ci gaban jama'a. Muna roƙon gona ya duba ya ƙara mana bell out ɗin nan wanda ya bayar har aka iya aka biya wa'yancin salaris ɗin nan. Wa'yan ma sai mu samu bell out daga wurin shi wanda za su iya ɗan yin aiki a wurin. duk da yake dai gwamna abubakar sani bello ya ce rangadin ƙananan hukumomin na duba matsalolin jama'a ne amma a ɗaya gefen masu nazarin al'amura na ganin rangadin na da nasaba da yakin neman zaben tazarci a shekara ta 2019 idan allah ya kai mu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a can jihar Gombe ko wani ɗan taliki ne ya rasa 'ya'yansa shidda da matarsa guda sakamakon haɗarin gobara. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A zantawa da daraktan 'yan kwana-kwana na jihar Gombe ta wayar tarho ya ce gobarar ya samo asali ne daga wutar lantarki. Ni ne mai suna Solomon A. Lakwande, daraktan na Fire Service na Gombe State. Mu dai abin da muka duba a nan ya nuna dai electrical fault matsalan wutan electric ne. Daga mhm. inda na je na duba abin. mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan gobara eh, mutane shida ne akwai ɗayan gawan kuma na bakwai akwai na bakwai kana na bakwai din a kalwar matan ne dama an ko tana gado ne da suka ji abin da ya faru ita ma sai man itan ba wai wuta bane a asibiti kake duka an ji an sallace su dukan su bakwai to wani shawari za ku ba wa al'umma da ganin dai cewar ana samun gobara ta fuskoki iri-iri da wuta irin na girki da na lantarki. muna yin awareness har mukan sa a soji da su masallatai haka duka mukan yi awareness gidan rediyo ma muna faɗi ga mutane su ta kula da wutan electric inda fanta a kwanta a kashe duk abubuwan da ya kamata a kashe. har ila yau na tuntuɓi mai gidan da ya rasa amadar tasa da kuma yara shida a sanadiyar gobarar ga abin da ya ce. sunana aliyu haruna oh, abin da ya faru ni yana da mata biyu sai na raba gidaje gidan da gobaran ya tashi amarya ta ci a can da ita da yaya na uku na wata mata da na yi sannan ita mun haifi ɗaya da ita mace wanda muka haifa da ita tana da mace ne tana da wata takwas ko bakwai yanzu so da kuma ta zo da wani yaron ta daya wanda ta haifa wani so in ka hada jimillan su su shida kenan da ita ba wanda ya fita ni dai rabona da gidan jiya karfe takwas na yi ban da su daga bisani na tuntubi uwar yara guda ukun da suka mutu ita ma dai ga abin da ta ce sunana munawwara mamma muri ni dai ba a gaya mun ya'yana sun rasu ba ce mun aka yi babansu ne allah ya masa rasuwa daga ƙarshe dai yayana ya kira ni yana mun nasiha kan cewa ne ya haƙuri ya'yana allah ya musu rasuwa labari kan ba daɗi Allah ne ya bani su kuma Allah ya karbe su dukan su uku wani mutuwarin akan cewa zan gansu sun hana ni in gansu don sun cewa zan shiga ba na dai tsaya daga waje ban shiga ba mun rabu da su ranar ladi akan cewa mun za su dawo mun ranar juma'a idan Allah ya kai mu suka hau mashin muka yi ban kwana da su tsakanina da su kenan Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya mm-hmm. wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za a katil to Allah ji kan musulmi har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma muna agogo ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba jama'a tambaya ni ke da tambaya ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren cibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,028 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe ƙungiyar za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Makon da ya gabata aka kama waɗansu mutane a jihar Filato da ake zargi da sana'a cinikin jarirai, inda ake ɗauka hayar waɗansu samari suna yi wa 'yan mata da aka tara a wani gida ciki idan sun haihu a sayar da jariran nasu. To bayan kama mutanen wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa shalkwata ofishin 'yan sanda na jihar Plateau inda DSP Isaac Bako ya mata karin haske dangane da lamarin. Jami'an tsoron STF sun kawo mata guda shida da aka same su da ciki. A yanzu inda da muke magana suna nan tare da CID ana kan bincike. Jiya na aka kawo su yanzu nan da safe na an fara bincike. So sai an gama bincike a yanzu dai bai kama ba abin da za mu faɗa sai bayan an gama bincike za mu san gaskiyar magana mm. ok to amma kun taɓa yin bincike kuma ku san irin guraren da waɗannan 'yan mata suke zama da abubuwan da suke yi a nasu ba wai a guri ɗaya ne aka same su ba yadda muka je labarin da muka samu shine a gidajensu ne daban-daban daban so tun da dai ba su guri ɗaya da a haɗe kin ga da iya samun matsala wurin kama su gaba ɗaya amma daga nan aka samu damu idan bincike ya ci gaba daga nan za a iya san menene damuwansu me yake tura su suke wannan abin halaye daga nan kuma a sanyin matakin da za a iya ɗauka. To a bincikena na 'yar jarida akwai guraren da a nan cikin Jos hotel-hotel da, dama waɗanda daga yamma ya za ka ga 'yan matan nan sun yi ado sun fara tafiya tunda a wani lokaci ma har gwamnati ta shigo tun daga wannan lokaci kukan samu lokaci ku bi domin ku gano menene waɗannan yara suke a wuraren nan to idan muka samu dai labari haka motocin patrol akan ɗan tura amma da shi kin san 'yan sanda ana ganin su kowa zai ruga kuma yanzu muna kan zancen fundamental human rights kana iya zuwa ba wai sai ka kama mutum ya nan doka ta ce sai ka kama mutum yana laifi kada ka iya kama shi amma ka sami mutum kawai yana tafiya kan hanya kaga ba za mu iya abin nan gane ba amma idan ana nan an samu rahoto cewa ga abin da ke faruwa a wani guri kin ga haka bayar da kuma dalla-dalla ba mu dalla-dalla yadda abubuwan ke faruwa yan sanda za su yi aiki amma in aka shiga guri kawai a samu abin nan fara kawo kama mutane kin ga zai kawo damuwa domin kowa yana da yanci baka san abin da yake ya gurin ba sai ka kama mutum da laifi a nan ne za ka iya kai shi kotu to ko menene zai sa 'yan mata su shiga irin wannan sana'a ga bayanan asira coji wata babbar jami'a a cibiyar kula da hakkokin mata a jihar plateau akwai abubuwa da yawa da suna sa 'yan mata su shiga irin waɗannan waɗansu talauci talauci kam gaskiya yakan sami idan mace tana cikin talauci wani lokaci ba abin da ba za ta iya ta yi ba kuma wata kuma eh, kwaɗayi ne kwaɗayi an kan ce kwaɗayi yana kawo wahala wato idan mace ta sa kwaɗayi a gaba musamman yan mata kin ga abu kaɗan za a rude su wata ma za su mata suya kawai sai ki ga kwaɗayi ya sa ta so ga talauci ga kwaɗayi ga shawarwari wanda yan mata masama suna ba wa juna to akwai abubuwa da yawa haka da na sa yan matan su shiga suna yin irin wannan rayuwa to idan aka yi batun iyaye fa akwai batun tarbiyyar iyaye gila sun gaza ne wajen tarbiyyar da 'ya'yan gaskiya kam waɗansu iyaye wato a girma da ya mata waɗansu iyaye ba su a sa hankalinsu Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali domin jin cikakken bayani kan wannan lamari. Yau dai shirin zai ba da ƙarfi ne kan sanarwar da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya cewa za a kafa wata doka ta hana talakawa marasa ƙarfi auren mata fiye da guda. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin batun ga kuma rahoto da ya haɗa mana. A ƙarshen makon jiya ne dai a wurin wani taro a can Abuja mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya bayyana aniyar majalisar masarautarsa ta bullo da wani ƙuduri da za a miƙa wa majalisar dokokin jihar Kano domin ya zama doka game da bukatar takaitawa masu ƙaramin ƙarfi auren mace fiye da guda. hakan da ji sarkin ya biyo bayan yadda jama'a ke tara 'ya'ya barkatai kuma su gaza ɗaukar ɗawainiyar yaran inda daga bisani yaran kan zama matsala ga al'umma yanzu haka dai masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da wannan yunkuri na sarkin kano gaskiya ta wata fuskar dai idan aka kalli shi wannan ra'ayi nasa da ya faɗa to akwai yiwuwar a duba ba don komai ba saboda yadda rayuwa ta zama mai tsada yanzu a cikin halin da ake ciki to amma misali ta yaya za a iya ganewa cewa ko za a iya ko ba za a iya ba tunda shi talakan yana da zuciya misali wanda ake ganin ba wai karfin ne da shi ba ma sai ka samu cewa ya fi mai kuɗin hidima da sauransu da ta rike auren ina goyon bayan wannan doka da sarkin kano yake kokarin ganin an zantar da ita duba da yanayin da mutane suke haifa 'ya'ya su turo su almajiranci wasu kuma sake su a gari yaro shine can dako shine nan da ya labiya a gaban masu abinci da shauransu ni ina goyon bayan cewa mutane duk wanda ba shi da halin rike fiye da mace ɗaya to ya haƙura. Wasu al'ummar jihar Kano kenan suke bayyana ra'ayinsu. Tun a bara ne dai sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kafa wani kwamiti da aka ɗora wa alhakin nazari a kan wannan batu. Kowane hali ake ciki dangane da aikin kwamitin? Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin jima'a na Alfurkan a unguwar Nasarawa nan Kano shine shugaban kwamitin. wannan kwamiti yana ta aiki akan rubuta dokar aure da fito da hanyoyi da za a yi maganin mushkilolin zamantakewa da zamantakewar iyali da tarbiyyar yara da batun saki da reno da kuma ma yadda za a rayar da sha'anin harkar wakafi da wasiya da abubuwan da duk shari'ar musulunci ta bayar na wato harkokin rayuwar al'umma rayuwar iyali to wannan kwamiti ya ɗauki lokaci mai tsawo an yi a karamin kwamiti wato wanda yake za su fitar da kundi an gama fitar da daftarin matakin farko shine matakin 'yan kwamitin baki daya wanda ya hada malamai masana malaman shari'ar musulunci da malaman gida da malaman tsoro da malaman jami'a da kuma wato lauyoyi da alkalai masu ci da waɗanda suka yi ritaya da kwararru wajen iya rubuta doka a ta fuskar ilimin shari'a na zamani sun yi bita farko yanzu za a hau bita na bita na sama da wannan shine babban kwamiti da mai martaba sarki ya kafa wanda ya hada 'yan kwamitocin nan guda uku baki daya da kuma waɗansu manyan malamai za su haɗu su bita akan wannan doka da aka To sai dai barista Audu Bulama Bukarci da ke koyar da darussan shari'ar musulunci a jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci game da hurumin majalisar masarautar Kano a kan sha'anin samar da doka. Idan dai shi sarki ne karan kanshi ko majalisarsa su ba su da ikon yin wata doka da za ta shafi kowane irin al'amari a Najeriya. Amma idan kuduri majalisar sarki take so ta tura akwai abin da ake kira private bill. To sai dai mu fahimci cewa ita kanta majalisar jihar Kano an ba su iko su yi dokoki akan abubuwan da suka shafi harkokin aure na shari'ar musulunci da kuma sauran abubuwa na shari'ar musulunci sai dai mu fahimci cewa a fahimta ta ta doka ita majalisa ba za ta iya yin dokar da za ta hana ƙarin aure ba sai dai za ta iya dokan da zai sa ƙa'idoji kafin a ƙara aure bayan haka ma in ka duba wato african charter on human and people's right wato kundin dokoki ko kuma dokokin yanci na biladama na kasashen afirka wanda najeriya ta sa hannu za ka fahimci cewa wannan ma ya ba ma 'yan najeriya daman su yi aure su kuma gina iyali kuma wannan bai takaita yawan matan da mutum zai iya aura ba saboda haka in hana aure ne karin aure ne kwata-kwata ga talaka wannan ba za a iya ba amma za a iya sa ka'idoji cewa sai mutum ya cika ka'ida kaza da kaza da kaza abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban wannan muhawara yanzu a madadin wakilanmu zainab babaji da kuma mahmud ibrahim kori da suka bada gudunmuwa a nasarar wannan shirin sai kuma salaman Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara takaice. jiya laraba sabon shugaban somalia muhammad abdullahi muhammad wadda aka fi sani da inkiyar farmajo ya rantsuwar kama aiki a bikin ne kuma shugaban ya alkawarin daidaita al'amura a ƙasar da yaƙi ya daidaita amma ya gargaɗin cewa aikin zai ɗauki shekaru masu yawa shugaba farmajo ya yi kira ga 'yan kasar su taimaka masa wajen sake maido da doka da oda a kasar da yaƙi yar cikin gida tsakanin kabilu da kuma mayakan sa kai masu ikirarin addinin islama da kuma fari ya ƙara ruruta matsaloli a kasar jim kaɗan bayan jawabin na shugaba farmajo ne birtaniya ta alkawarin baiwa kasar guduma ta dala miliyan 125 da zai hada da samar da abinci ga mutane kusan miliyan ɗaya. shugabannin kasashe uku daga yankin ne suka halarci bikin kama aikin na sabon shugaban kasar na somalia da kuma jami'an diplomasiya masu yawan gaske suka halarci bikin ciki har da jakadan amurka a somalia stephen schwartz to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma kafin mu tashi bari mu taya Hussein Adamu Bakane Kwantagora murnan aurensa da matarsa Aisha Andau wanda za a daura jibi a sabar idan Allah ya kai mu a masallacin Umar Ibn Khattab da ke daura da Shataletalen titin Zaria Road a birnin Kano da karfe goma da rabi na safe bangiji allah ya bada zaman lafiya shi ma sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar taraba hassan mijin yawa muna taya shi murnar samun karuwar ya mace wadda za a raɗa wa suna yau alhamis yanzu don kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai salama abu da ya bada umarni da injiniyan mu wato john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da wani sabon shirin